Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau cikin yadda Allah sanata baraka sani mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin noma za ta yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka yi mata a wannan fili na sai bango ya tsage. sunana Hamisu Musa Tiri, ni guda ɗaya zuwa biyu. duba da cewa dai muna da matasa ɗimbin matasa da suke so su amfani da wannan shiri na gwamnatin tarayya duba da cewa sanata baraka ta yi bayani na matakai da dama akan yadda matasanmu za su amfani da wannan shiri kuma musamman ko da bayan wannan gwamnati ta shuɗe to gwamnatin tarayya wani shiri ta take da shi dangane da yadda matasan za su amfanu da dama misali a wannan wato lokaci da ya rage mata tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu kuma shin waɗanda za su amfani da wannan shiri masu wato karatun waɗanda suke gama sakandire ne kawai wanda za su fara amfanuwa da shi ko kuma har da waɗanda suke gaba da sakandire shi ne tambaya to malam ina ganin dukkan tambayoyin kaɗin nan guda biyu fa ta ba da amsa in dai ka saurari wannan filin lokacin da muke sa ran alhamis za ka ji amsa ta yi bayani dalla-dalla saboda haka ka ba mutum na komai bari in bashi minti daya kada ya ga cewar bai samu ba <laughs> shiri dai wanda za su amfani shi wanda suke sakandare ne a halin yanzu amma sakandare nan idan muka yi nasarar da aka samu ita ce za ta kara mana karfin gwiwa mu koma ga firamare ne sannan mu koma ga jami'a mu tsinta ko da yake jami'a na iya cin riba daga wancan youth employment in agriculture da na gaya muku shugaban kasa ya fara sakowa a gaba kafin mami na nawa ya zo To mutum na gaba, bismillah. Assalamu alaikum. Umar dan Yalla da jihar Kano, Najeriya. Tambayar da nake da ita ne kamar ni yanzu da nake mazauni a cikin wato gari. Ina da gona ta kamar guda uku ma a yanzu haka suna nan zaman kai na To ba ni da karfin wato da zan je wa'annan gonakin isa ta a gaba. Yanzu na bar su dai irin komai ma da ake yi na dakatar da shi wanne tallafi ni za a zo a same mu kamar irin mu kenan a taimaka mana domin mu koma mu ci gaba da yin wancan harkoki da muke wanne shawara za ta bamu kuma wannan tallafi idan ya zo ya za a yi mutan ya zo aljihunmu wannan ita ce tambaya ta. To alhamdulillah na ji wannan tambaya da kai Allah maka albarka haka muke so mu dinga jin ra'ayin matasa yana canjawa ga dogaro da kai kuma Allah da na san a cikin wannan gwamnati inda ka buɗe ido ka buɗe kunnuwa za ka samu inda ya dace ka shiga. misali lokacin da ina kwamishin ya gona a jihar kano akwai sabon tsari da gwamnatin tarayya ta fito da shi wanda ake kiransa commercial agriculture credit scheme wanda muka yi amfani da shi muka taimakawa manoma kuma ni shaida ce tunda da hannuna na sa na raba wa manoma akalla kuɗi naira biliyan ɗaya gwamnatin shugaban ƙasa ta bayar akan irin wannan taimakon gaba ɗaya wannan kuɗi biliyan ɗari biyu ne kuma kowace jiha aka ba ta ikon ta ɗauki akalla biliyan ɗaya don ta taimaka wa mutane kamar irin bayanin da ya mini to musamman irin su aka ce a taimakawa lokacin da nake kano bangarori shida suka amfani wannan kuɗi kuma ba wanda aka ce ya kawo collateral kamar wai jinginar abu kafin ya samu wannan kuɗi alhamdulillah manoma da yawa sun ci gajiyar wannan kuɗi kuma ina so in sanar da shi cewar har kawo yanzu babu wanda aka je aka ɗaga wa sanda aka ce sai ka biya nan take amma alhamdulillahi manoman jihar kano suna fitar da ni kunya saboda kuɗin nan da kansu suke zuwa a hankali a hankali tewa sun kusan gama biya wasu ma sun biya wanda shi ne ya ƙara min karfin gwiwa na kara komawa wurin mai girma gabna na ce da shi a nemo kuma a bankin manoma saboda akwai kuɗi wanda gwamnatin tarayya ta fitar a ƙarƙashin bankin manoma wanda shi ma tana baiwa manoma kuma gwamnati ce ta shigo ta jiha ita ma ta ba da kamar nata gudunmawar haɗin gwiwa ne wannan sannan sai a bayar to shi ma mun samu biliyan biyu saboda haka akwai tsari da yawa sannan kwanan nan again shugaban kasa ya kaddamar da kuɗi naira biliyan ɗari biyu da ashirin wanda ya ce a zo karkara a taimaki masu kamfanoni ƙanana na sana'o'i wanda ake kira smes wanda kamar yanzu kana yan sana'a ka ko ta saka tabarma ko kana dan sai da saye da sayarwar shinkafa ko kuma kana so ka dinga dan sai da kwai to an ba da wannan kuɗi don a taimaka wa mutane musamman a karkara a dinga taimaka musu don su samu jari a hannunsu ta hanyoyin microfinance bank saboda haka ban tare numfashin ki ba amma shi yana so yanzu duk wannan wurare da kika bayyana din kamar banki da sauransu in yaje zai samu dan shi yana son ya san inda zai je ya samu eh to aikin gani tunda ba ni ce zan bada ba a Kano yake ki je nan ma'aikatar gona idan wannan kuɗi suna nan da sauransu za su iya bashi idan kuma babu kada ya kasa a gwiwa akwai wanda aka karba biliyan biyu daga cikin biliyan ɗari biyu da ashirin wanda shugaban ƙasa ya bayar a raba ya duba su ma a nan gurin in ba su kare ba za su bashi idan su ma kuma sun kare to muna sa rai akwai wasu nan gaba wanda za a iya ƙara bayarwa sai a dinga kasa kunni saboda abubuwan nan ana yin su ne ta hanyar gwamnatin jiha kuma ni ma zan yi iya ƙoƙari na in ƙara bincikawa in ji saurari shiri shirye-shirye da zan fito da su a nan gurin zan ci gaba da sanar da matasa hanyoyi da inda suke da windo da za su iya zuwa su samu taimakon da za su haɓaka sana'ar su akwai kuma youth employment in agriculture shi ma nan sabon tsari shi ma za a taimakawa matasa da ya fara in Allah yadda ina tare zai samu labari kuma zai azama ya ruga ya sa sunan shi saboda an ce information ita ce power ina fatan wannan aikin gona da ta runguma za ka ci gaba da daurewa ka rungume shi kuma Allah ya sa wata ran ma in zo gona ka gani don in ga hanyar da za a ba a taimaka maka. To amin ina ganin kun kare ko? Eh sani sani kuma ajiya. Kana da tambaya to bismillah. Kana da tambaya sunana Mahmud Kwari. Santa barka sani kin ce za a fara kamar pilot ne za a fara aikin nan na gwaji ko shirin nan na gwaji a jihohi guda goma sha biyu daga cikin talatin da shida da muke da su da abuja waɗanne jihohi ne sannan kuma yaushe ne wannan shirin zai kankama a makarantun da ake da su a jihohin da abin ya shafa to musamman dai ina son maka albishirin jihar kano dai tana cikin wannan jihohi na musamman alhamdulillah na biyu akwai jihar kaduna na uku akwai gombe na hudu akwai bauchi na biyar akwai jos na shida akwai abuja na bakwai akwai inugu na takwas akwai ebonyi na tara akwai bayelsa na goma akwai akwa ibom na sha ɗaya akwai oyo na sha biyu akwai ogun in ka hada goma sha biyu kenan daga bangarori shida da muke da su a wannan ƙasa sannan ina so in gaya muku cewar wannan shiri shiri ne wato mai baiwa masu abin kamar yadda ake cewa wanda ya sa takalmi shi ya san inda kafarsa take masa zafi jihohi muka tura muka ce su da kansu su zaɓi makarantun da suke so mu yi wannan shiri a cikinsa kuma kowace jiha ta zaɓa illa iyaka mun ce da su dole ne kowace jiha ya zamanto makarantun da suka zaɓa sun fito daga ɓangarori uku na senatorial zone yadda za a samu a baza abin ya kai ko ina jahohi ko ina sun bayar ina nan ina training na malamai ɗari da hamsin wanda su ne za su koma makarantun su je su gudanar da wannan harkoki na club club yanzu nan na dawo daga lecture To yaushe za a fara ko ko za a ce an fara kenan tun da kin ce yanzu Ai an fara tun da makarantu sun kafa club makarantu sun bude account makarantu sun yi rajista da Ministry of Commerce makarantu sun zaɓi abin da suke so su abin da ya rage kawai yanzu ranar da za mu fara samun sakamako. yaushe aka kiyasta cewa za a fara samun sakamakon waɗannan tsare-tsare da kuka yi na'am wai yaushe za a fara yaushe kuka kiyasta za a fara samun sakamakon wannan shirye-shirye da aka fara akalla kana buƙatar wata biyu da rabi zuwa uku so mu kalli dai watakila zuwa januwari mun fara kaka farko a wasu makarantun wasu kuma disamba to mun gode sanata da kika samu dama kika zo kika ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu ma ina godiya musamman da waɗannan matambaya suka yi min wannan tambaya kuma ina fatan al'umma da yawa sun karu da wannan bayani da na yi kuma da Allah ina nan a kowane lokaci da wata tambaya ko kuma wani shawara ko kuma wani uzuri da yake damun su ina nan zan saurare su kuma iya sani na zan ba da gudunmuwar hanyar da za su bi. Domin. Allah tare da fatan Allah ya kara mana zaman lafiya ya samu ci gaba. Amin amin. Zancen rashin samun sabuwar rajista gaskiya bai taso ba saboda shirye-shiryen da muka yi da tanade-tanaden da muka yi ba shakka kamun zaben shekara mai zuwa za a sabunta rajista shugaban hukumar zaben najeriya kenan profesa Tahir jega filin sai bango ya tsage ya gayyato shi a makon gobe idan allah ya kai mu domin ya yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku masu sauraron mu tare da fatar za a ci gaba da sauraron filin sai bango ya tsage daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jimai ali ke fatar a huta lafiya.